bayanan ƙwararru kan harkokin muhalli a duniya na nuni da cewa najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da ke fuskantar barazana daga kwararowar amada inda a najeriya jihohi goma sha ɗaya ke kan gaba wanda ya hada da jihar yobe a arewa maso gabas hakan ya sa gwamnatin jihar yobe da haɗin gwiwar ma'aikatar muhalli ta ƙasa da wasu ƙasashen afirka kirkiro da shiri mai suna great green world a turance inda gwamnatin jihar yobe ta farfado da shirin dashen itatuwa na shekara-shekara baya ga cewa za ta inganta dokokin kare muhalli da ma tallafa wa shirin kamar yadda gwamnan jihar alhaji ibrahim gaidam ya bayyana yayin kaddamar da shirin dashen itatuwan na shekara ta 2014 a damaturu bayan bikin na tambayi kwamishinan muhalli a jihar yobe alhaji idi barde ko mai shirin ke da zumman cimmawa kisan cewa yobe na cikin jihohi wanda hamara take tunkarowa sosai zaizayin ƙasa wanda shi yakan kawo matsoli wa manomanmu ba ma wanda kamar suna ƙarancin yobe Gaidami nusari yusufari macina karasuwa guru har ma fara tun karo mu ma nan kudancin yobe din a shiga da shan bishiyoyi don a tsaye da hamad ne da take tun karo mu ya umarci ma'aikatan muhallin nan cewa mu shirya ya ba da kuɗi don mu samu irin kala-kala na bishiyoyi ko mu kaddamar da wanda shan kuma na kira kowa da kowa ya amshi wannan kira a shiga da shan bishiyoyi don a tsaye da hamad ne da take tun karo mu. haɗin gwiwa ne dama ita ma ba ma najeriya kaɗai ba su west african countries ɗin wajen jihohi kusan ƙasa-ƙasa wajen goma sha ɗaya suka haɗu cewa za su dashen itatuwa na wajen kilomita kamar dubu takwas ya kamo daga gini zuwa djibouti za a da ta wani bishiyoyi ɗin a nan najeriya kuma jihohi sha da suka cikin wannan abin ita gwamnatin tarayya ta yi hubbasa yanzu kamar anan yobe sun kawo mana kuɗi da kayayyaki wanda za mu shuka kilomita 28 wanda mun riga mun shuka an killace kuma guda kilomita 22 da shaura shauran kuma gwamnan jihar Bauchi mai alkawari cewa zai ba mu kuɗi muka ci ma shewa min shingince shi. sau da dama ba dasa itacen ba ne kula da su ne. alhamdulillah shi mai girma gwamnan jihar Bauchi Ibrahim Gaidam kowanne wanda yau muka dasa ma ya ba mu kuɗin da za mu kilance shi wanda za mu yi kilomita ɗaya ma a nan arewacin yobe da kuɗin bohol guda biyu wanda kuma da lebron za a ɗauka shi mai gwamna liniya ba da shin da za a bata ta mutu ba zai yi ba insha Allah. Alhaji Idi Barde kwamishinan muhalli a jihar Yobe. Shirin dashen itatuwan na shekara ta da goma 2014 na zuwa ne bayan an kwashe shekaru bakwai bayi ba a jihar Yobe. hakan ya sa na tambayi shugaban wata kungiya mai fafutukan kare muhalli ko yaya suka ji to sunana sharif kura ibrahim ni ne chairman na advocacy partnership for environmental conservation water sanitation and hygiene promotion eh wannan wani eh, da aka dawo da shi gaskiya sai muka ji daɗi amma a baya da ba a yi din ba a taimaki shi muhallin ba saboda eh, a nan ba hanyar samun makamashi na girki dole sai an yi amfani da itace so itacen nan shi ake ta cirewa a jeji ana shigowa da shi gari ana konawa kuma ba wanda yake kai wani abu baya ba wanda yake mai da wani abu bayan ya cire itacen so yana da kyau dama a ce duk shekara din ana yin irin wannan abun ko duk wata uku ni dai na dasa nawa itacen kin dasa naki ka dasa naka sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga damaturu a jihar yobe najeriya